Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba buhari ya naɗa boss mustapha a matsayin sakataren gwamnatin najeriya bayan sallamar tsohon sakataren babacin david lawal An yi taron wanzar da salama tsakanin al'ummar Mambila biyo bayan fitinar da ta jawo asarar rayuka da ɗaruruwan shanu. Jagoran taro injiniya Zakari Amir Guroje ya ce akwai illar rashin mutunta sarakuna. Mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa inda 'yan siyasa suka mai da sarakuna suka zama abin tausayi. Ba sarake ba zai iya cewa a bari a bari ba ko a yi a yi ba. Mawara kan kalaman kana Hamid Ali da ke cewa kashi hamsin cikin ɗari na gwamnatin Bari NPDP ne. Prince Dauda Kefi ya ce gyara ya zama wajibi. Ko zamanin annabi idan aka je yaƙi da ganima na yaƙi ai ana raba ganiman nan tsakanin sahabai ne tarayya turai eu ta ba najeriya tallafin motoci ashirin da tara don ayyukan kiwon lafiya ana ci gaba da tururuwa gidan sanata muhammadu danjuma goje don ta'aziyar rasuwar matarsa hajiya yalwa nasura da Kayan murar amurka daga abuja najeriya yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne wani ɗan rajin tayar da komatsar jama'a da ke Bauchi Malam Ishaya Buba da tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa. Ga Alhaji Balaraba Musa. 'Yan arewa sun yi shekara wajen dubu da sanin yadda ake zama da jama'a da mulki da zaman lafiya. Saboda haka, kila 'yan arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu kuma 'yan arewa ɗin nan sun fi 'yan kudu yawa sun fi kudu yawan ƙasa saboda haka abin da za a dogara da shi a najeriya daga arewa ne yake na wajen amincin shugabanci da kuma arzikin ƙasa to mutumin da allah ya ba shi wannan baiwa menene zai yarda ya shiga rigima ta banza da wofi ai babban aikin arewa saboda kansu kuma saboda al'umma shine su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya kuma arzikin ƙasar nan ya bankama kuma su 'yan arewa su za su amfani sai da kowa saboda yawansu da girman ƙasansu da ma arzikin ƙasansu in yau za su yi abin da ya kamata to arzikin da a samu a ƙasar nan su ya rufa na kudu uku to matsalar 'yan arewa shine duk da wannan daraja da wuya a zauna lafiya da su ko ba laifin su bane domin ilimin boko muhimmi ne ta a yanzu halin da ake ciki kudu suna gaba da arewa wajen ilimin boko to in ko aka ce ilimin boko nan yan arewa za su sami kamar yan kudu ba to ba za zuwa lafiya da yan arewa sannan koyaushe za su su ne a baya cin amfanin rayuwa a kasar nan don shi ilimin boko din Allah ya sa shi ne ga hanyar ci gaba da sauransu in ana son a zauna lafiya to gwamnatin tarayya ta kawo ilimin kyauta ga kowane ɗan najeriya da faɗin arewa kowane ɗan najeriya tun daga firamare zuwa sakandare in aka sami yaro baya zuwa makaranta lalle a kori iyayen shi kuma tilas daga firamare zuwa sakandare abu ne mai yiwuwa arzikin ƙasar nan ya da yawan gaske za a iya wannan abu abin da za a yi shi lalle a tsaya a hana saka da barna da cin hanci lalle a hana ta koyaya ko da jihadi za a yi a yi jihadi a hana waɗannan ɗan are koyaushe su ga cewa in wani tashin hankali ya auku su yi kokarin duk za su yi su ga cewa ba sa cikin wani tashin hankali balle ma har ya tabbata ya ma ƙasa ɓanna sha'anin tattalin arzikin ƙasar nan a sami adalci akwai abubuwa da yawa wanda zan iya faɗi game da sha'anin ƙasar nan kamar misali na maganin makiyaya yanzu ƙasar nan wurin da za a yi ciwo ya yi kankanta kwarai da gaske kuma sa hali suna kwashe wurin da za a yi ciwo din ko su hana a yi ciwo din shi manomi ɗan najeriya ne saboda haka yana da haƙƙin ya noma abin da zai kare haƙƙin shi shi kuma makiyayi ɗan najeriya ne yana da haƙƙin ya sami wurin da zai ciwon dabbobinsa ya kare kansa To a yanzu shi gwamnati ba yanka ba ta zaɓi ba kamar da ba ne. Lokacin da akwai mashayan dabbobi akwai ciwon akwai labi shi ma Malin Ishaya Buba ya ce. Jama'ar Arewa ina sallama da fatan alheri da duk mai sauraro na kwana biyu Arewa ta shiga wani yanayi na rashin fahimta na rashin zama lafiya na kuma rashin ci gaba. kuma ba wai mun rasa damammaki na inganta rayuwarmu yadda za mu ci gaba da harkar kasuwa da zamantakewa na yau da kullum ba amma mun bari bambance-bambance na addini wanda ba ainihin abin da ake nufi ba kenan ya raba tsakaninmu bambance-bambance na kabila ya raba tsakaninmu amma a wasu sassa na duniya da ƙasa akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin wannan zamantakewa to shi zamantakewa tare yana bukatar mutunta juna yana bukatar sauke nauyi yana bukatar fahimtar juna zancen wani kabila fulani ko tawa ko tv ko bayarbe da ke nan arewa ko wani duk waɗannan bambance-bambance ba su suke hana mu zaman tare ba son zuciyar da ake sawa akan waɗannan bambance-bambance kowa ya sami dama yana so nasa ne kawai da shi da iyalansa za su ci su koshi ba tare da sauke nauyin makwabci ba so lokaci ya yi da za mu zauna tare mu fahimci bukatun mutane a kanmu mu fahimci bukatun kanmu a kanmu mu yi zamantakewa irin taimake ni in taimake ka duk randa da ka raina wani ko saboda addininsa ko saboda ƙabilarsa. ka yi abin da ka ga dama za ka ga abin da ba ka son gani komi kashin wannan din lokaci ya yi da za mu gane waɗannan bambance-bambance za su taimake mu ne don ci gaban ƙasanmu amma in mun zauna mun ɗaiɗe shi da gaba waɗansu waɗanda kuma saboda son zuciya suke gina ɗorewar gaban rayuwarsu akan waɗannan gaba ba don ci gaban jama'a ba mu yi hankali da su a cikin jama'a wasu a cikin 'yan kasuwa suke wasu a cikin 'yan siyasa wasu a cikin shugabanni na jama'a ne ya hankali da su duk wanda zai kawo gaba da wani din ya sami ya tsore to in ka ci amfaninsa za ka ga rashin amfaninsa duk wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka ɗan da ba naka ba ka dinga fifita 'ya'yanka a kansa to akwai randa Allah zai fifita shi a kan 'ya'yanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kan ku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba inda muke samun wahala shine warereniya da ake sawa kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu Allah ya taimake mu. To, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.